tambaye shi ta ƙarshe ke cewa mutumin da ya auri mace aka ɗauki kusan shekara amma ba ta tare a gidan shi ba sai ya rasu shin za ta yi mishi ta kaba ko ba za ta yi mishi ba ya auri mace ba a tare ba a tare ba eh, yana wata ƙasa ita tana wata ƙasa mm, mm. kuma har Allah ya kawo ya rasu eh, eh to wannan idan aka yi haka za ta matarsa ce za ta yi masa takaba mm. wata hudu da kwana goma sannan za ta ci gado za ta ci gadonsa idan ya yanke mata idan ya yanka mata sadaki mm. in har ada aka yi auren an ambata mata sadaki mm. a to za ta ci rabin sadaki tunda ba a tare da ita ba mm. saboda kan an bata sadaki sai ta dawo da rabi amma kuma za a bata gadonta eh, wannan shine ɗaya daga cikin akwal wanda aka royeto a cikin sabanin sahabbai kuma da shine imam malik ya tafi akai eh, cewar za ta yi ta ci rabin sadaki